يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فخطبتنا اليوم أيها الإخوة تحدثنا عن رسالة كتبها وأرسلها الإمام الحسن البصري إلى الإمام العادل الشاكر الذي يخشى ربه في السر والعلن نعم لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة كتب إلى الحسن البصري أن يكتب إليه بصفة الإمام العادل فكتب إليه الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى فقال اعلم يا أمير المؤمنين أن الله جاء إن الله تعالى جعل الإمام العادل قوام كل مائل وقد كل جائر وصلاح كل فاسد وقوة كل ضعيف ونسبة كل مظلوم ومفزع كل منحوف والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالراء الشفيق على إبله الرفيق الذي يزداد لها أطيب المرعى ويزودها عن مراتع الهلكة ويحميها من السباع ويكنفها من أذى الهر والقر والإمام, والإمام العادل يا أمير المؤمنين كاللعب الهاني على ولده لهم صغارا ويعلمهم كبارا يكتسب لهم في حياته ويدخر لهم بعد مماته والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالأم الشفيقة البرة الرفيقة بولدها حملته كرها ووضعته كرها وربته طفلا تسهر بسهره وتسكن بسكونه ترضعه تارة وتفطمه أخرى وتفرح بعافيته وتغتم بشكايته والإمام العادل يا أمير المؤمنين وفي اليتامى وخازن المساكين وخازن المساكين يربي صغيرهم ويمول كبيرهم والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالقلب بين الجوارح تصلح الجوانح بصلاحه وتفسد بفساده والإمام العادل يا أمير المؤمنين هو القائم بين الله وبين عباده يسمع كلام الله ويسمعهم وينظر إلى الله تبارك وتعالى ويريهم وينقاد إلى الله ويقودهم فلا تكن يا أمير المؤمنين فيما ملكك الله كعبد ائتمنه سجده واستحفظه ماله وعياله فبدد, فبدد المال وشرد العيال فأفقر أهله وفرق ماله واعلم يا أمير المؤمنين أن الله تبارك وتعالى أنزل الهدود ليزجر بها عن الخبائث والفواحش فكيف إذا أتاها من يليها وأن الله تبارك وتعالى أنزل القتال حياة للعباد فكيف فكيف إذا قتلهم من يقتص لهم واذكر يا أمير المؤمنين واذكر, واذكر يا أمير المؤمنين الموت وما بعده وقلة أشيائك إنه وأنثارك عليه فتزود له فتزود له وبما بعده من الفزع الأكبر واعلم يا أمير المؤمنين أن لك منزلا غير منزلك الذي أنت فيه يقول فيه سواعك ويفارقك أحبابك يسلمونك في قعره فريدا وحيدا فتزود فتزود له ما يذهبك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه واذكر يا أمير المؤمنين إذا بعثر ما في القبور وحسل ما في الصدور فالأسرار ظاهرة والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أنساها فالآن يا أمير, يا أمير المؤمنين وأنت في محل قبل حلول الأجل وانقطاع الأمل لا تحكم يا أمير المؤمنين في عباد الله بحكم الجاهلين ولا تسلك بهم سبيل الظالمين ولا تسلط المستكبرين على المستضعفين فإنهم لا يلقبون في مؤمن إلا ولا ذمة فتبوء بأوزارك وأوزارا ما أوزارك وتحمل أثقالك وأثقالا ما أثقالك ولا يغرنك الذين يتمتعون بما فيه بؤسك وتأكل الطيبات في دنياهم بإذهاب طيباتك في آخرتك لا تنظر إلى قدرتك اليوم يا أمير المؤمنين ولكن انظر إلى قدرتك غدا وأنت مأصور في هبائل الموت وموقوف بين يدي الله تبارك وتعالى في مجمع من الملائكة والنبيين والمرسلين والنبيين والمرسلين وقد عنت الوجوه للحي القيوم إني يا أمير المؤمنين وإن لم أبلغ بعظة ما بلغه أولو النهى من قبل فلم آلك شفقة ونصحا فأنزل كتابي إليك كمداوي حبيبي يسقيه أدوية الكريهة لما يرجو له في ذلك من العافية والصحة بارك الله لي ولكم في هذه كتاب الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين na muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bayan haka yan uwa hudubar mu a wannan mako gaba ɗaya an gina ta akan wata wasiƙa ko wani jawabi da Hassan ya aika zuwa ga Umar ibn Abdul lokacin da Allah madaukakin sarki ya ƙaddarawa ya bawa Umar ibn Abdul Aziz wato matsayin khilafa mana aka bashi halifanci aka bashi jagoranci na al'umman musulmi to wannan bawan Allah saboda tsoron Allah wanda wannan shine abin da ya kamata shugabanni su ringa yi su ringa matso da mutanen da za su gaya musu gaskiya kusa da su su ringa neman a gaya musu gaskiya a tuna musu alaƙa su da Allah ta baraka wa ta'ala sannan su ringa neman mutanen da za su gaya musu bodin da kuma responsibility da yake a kansu wanda nan mai Allah ta baraka wa ta'ala akwai ranar da zai zo ya cice su ya ajiye su ya tambaye su don ya zanto cewa lallai su ba da ansa dan Allah ya ce fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin mutanen da aka aika wa manzanni Allah ya ce sai na tambaye su kai su kansu manzannin masu ma sai na tambaye su mana akwai ranar da kowa sai ya amsa tambaya a gaban Allah tabaraka wa ta'ala yayin uwa Umar ibn Abdul Aziz bayan ya zanto cewa ya samu wannan kalifanci sai ya zanto cewa ya aikawa ya rubutawa Hassan al-Basri yace da Hassan al-Basri ya mai nasiha kuma ya gaya masa sifofi da ayyuka na shugaban da yake adali ne mana abubuwan da in yayi zai kuta a gaban Allah tabaraka wata'ala abubuwan da in yayi rayuwarsa za zama tayi albarka ya ji daɗin rayuwarsa imamul hasan al-bakari shi ma malami ne mai jin tsoron Allah wannan yasa sai rubuta mai abubuwan da za su amfane shi bai nemi kujeran maka ba bai nemi gidan zama ba bai nemi a kai yaransa waje karatu ba bai nemi komai ba abin da ya gaya maka ya gaya masa abin da zai gyara ka da Allah ta baraka wa ta'ala musamman akan wannan mulki da Allah ta'ala ya bashi Hassan al-Basri yake cewa ka sani ya kai shugaban musulmi lalle Allah ta baraka wa ta'ala ya sanya shugaba adali shi shugaba adali to shine yake mikar da duk wani wanda ya karkace duk wanda ya sau hanya duk wanda ya sau tabarkin gaskiya duk wanda ya dauki hanyar cutar da al'umma to shugaba adali yana dawo da shi da karfin mulki sai daidaita shi tafa kan hanya wannan ɗaya ne daga cikin aikin shugaba adali Shugaba adali shi yake gyara dukkan wani ja'iri duk wani mai laifi shugaba adali yana kusa yana kula da shi shi yake gyara duk wanda ya lalace shine karfin duk wanda bai da karfi kai shugaba adali shine duk wanda aka zalunta to shugaba adali shi yake mata adalci shine yake karɓar masa hakkinsa wannan shine abinda alhassan al ya rubuta wannan shugaba da za mu duba zuwa ga shugabanninmu lalle wannan sufofi sun rasa su duk lalle wannan sufofin shugabanninmu sun rasa su shugabanmu ba sa zama karfin wanda ba shi da karfi shugabanninmu ba sa karɓo wanda aka zalunta ba sa karɓan mata abin aka riga aka kwace mata shugabanninmu suna kallo ka karkace sai su goya ma baya kaga wannan ya saba da abin da aka gaya wancan din ya gyara lafiyarsa bai tsaya nan ba yadda ya shugaban musulmi shi fa shugaba adali kamar mai kiwo ne mai tausayi akan dabbobinsa kamar mai kiwo ne amma mai kiwon mai tausayi akan dabbobinsa yake cewa sannan mai yana tausaya musu ta hanyar idan inda zai kai su je su kiwo sai ya samu gurin da ya fi kowane guri ƙarfi sai ya samu gurin da ya fi kowane guri daraja sai ya ɗauki dabbobinsa sai ya kai su je su kiwo ma'ana kamar shugaba shi ne mai kiwo mabiya kuma su ne ma'ana abin kiwon nasa ma'ana ba zai taɓa yadda ya je tsora su a wani guri da zai zama su ta shiga cikin hatsari ba ma'ana zai sauƙa musu hanyar abinci zai sauƙa musu hanyar rayuwa sannan yake cewa shi wannan shugaban duk wani gurin kiwo da zai halakar da al'ummarsa to yana kore su shi wannan mai kiwon yana kore su ba zai yadda su ba ba zai yadda abin kiwon sai fada ruwa ya mutu ba ba zai yadda abin kiwon sai shiga jeji jejin da yake da wato wato dabbobi masu cin dan adam masu cin dabba ya kyale shi ba ma'ana yana kula da rayuwarsa baya yadda a taɓa lafiyarsu yana barin su a cikin aminci sannan kuma wannan shugaba baya barin wannan al'ummar da yunwa wannan shine shugaba adam shugaban da baya sa mutane a cikin yunwa shugaban da baya sa rayuwar mutane a cikin hadari wannan shine shugaba na gari ya kare cewa shi ba wato mai kiwo na gari da ya kwatanta shi da shugaba na gari yake cewa yana kiyaye dabbobinsa kai hatta lokacin tsanani da wahala lokacin sanyi da zafi to yana kokarin ya ba su kariya ba zai gan cikin wahala ya kyale su ba ba zai gan su cikin tsanani ya kyale su wannan shine shugaba adali ya kara ce ma ya kai shugaban muminai Ya ce ka sani shi fa shugaba na gari kamar uba ne ga ƴaƴansa uba mai tausayi ga ƴaƴansa kaga uba mai tausayi ga ƴaƴansa za ka ga yana kai kawo ba dare ba rana don nemo wa 'ya'yansa abin da za su ji daɗin rayuwa dukanmu da muke cikin nan gurin kowa in ga ƙoƙarinsa da yake na nema shi ne don 'ya'yansa su yi karatu don 'ya'yansa su ci don 'ya'yansa su sha don 'ya'yansa su yi duk wani abu ya zama ba cikin kunci da takura to haka shugaba adali yake shugaba adali yana zama kamar yana zama kamar uba mai tausayi wanda shi zai yi kokari ya gaji don 'ya'yansa su huta wanda yake sanar da 'ya'yansa bayan sun fara girma mana bayan ya kula da rayuwarsu da lafiyarsu da komai lokacin da suka fara girma kuma ya kula da yadda damu da karatun wanda haka idan ka ɗauko wannan zuba za ga shugabannin mu sarrafa ta babu ruwansu da rayuwarmu ba ruwansu da karatunmu dan da ƙasa ce da san abin da take yi ba yadda za a yi a ce an tafi wata takwas wata tara wata goma ana yakin aiki na jami'o'i amma ba a damu ba ba yadda za a yi wannan dole za a nemi a daidaita yanzu yaran mu gasu nan a gida a zaune wanda ba sa shaye-shaye sun fara wanda ba sa yawon banza sun fara wanda ba sa kaza sun fara wanda irin wannan tension din a kasashen da ya zanto suwa ba su da imani da tarbiyya suka je suka fara zanga-zanga za su tashi hankalin Najeriya me ya jawo ilimi yanzu talaka a najeriya ne kaɗai yake mura in babu ilimi kuma wannan tsarin da federal gamman ta yi in ji aka bi wannan tsarin ina tabbatar muku da cewa karatunmu na jami'a sai ya dawo karatunmu irin na primary da secondary. domin za a ringa aiko mutane daga sai ɗan siyasa za su ke karɓar offer suna aiko mutane zuwa jami'a ko sun cancanta ko ba su cancanta ba domin mai su ne suke da albashi su suka san me za su biya dan haka sunan ne ke da yancin su dauki wanda kaga dama su kuma yan siyasa za su dauki mutum ko ya cancanta ko bai cancanta ba mu mun yi makaranta wanda makarantar tana da primary da secondary a cikin makarantar an kawo malami daga gwamnati ya zo yana haɗa small letter da capital letter ya za a ce malami da zai karantar da wani ya hada small letter da capital letter kuma wannan a ce ya cancanta koyar a primary school bai cancanta ba to abinda za a zo a yi wa jami'a kenan abin da ake iya karuwa da shi a jami'in Najeriya shine Allah ya taimake ka a shekara hudu ka fita ka iya magana da turanci to za a zo lokacin da yan jami'a za ta ringa fita mutane ba sa iya magana da turanci saboda ana kawo mutanen da su tantanta ba shi ko faqidu shay ila yuhi duk mutum da mutumin da bai da abu ba zai ga bayar da shi ba ba zai ga bayar da shi ba za a lalata harkar karatun kenan sannan daga nan malaman da ke karantar da mutane za su gane karantarwa babu security da haka duk wanda ma yi karatun zai je nemo na abin daban kuma da ɗan siyasan nan za su yi hankali kawai ku opportunity ne kai ku da yanku ko secondary ba su gama ba da yanku ku yan diploma ba su ba balle zai fi digiri ko kuma sama da digiri amma Allah ya ba ku dama da aka ba ku wannan damar sai kuma ku zo kuna tun amanar al'umma kuna cutar da su waɗannan malaman da suka kasance suna tarbiyyantar da mutane sai zama kuke so ku wulakanta ba wani wanda zai zama malami ya zama shahararre a daidai wannan zamanin a bangaren boko ko na addini sai ya ga sai kaga ya fita kwararren jami'a sai ya fita kwararren jami'a malaman nan sun karantar da shi to kaga ya kamata malaman nan a taimake su a agaza musu a sa su a hanyar da yake da ya yan uwa mu sani shi uba za a ga yana nema domin rayuwar ƴaƴansa sannan kuma yana tattalin musu abin da zai ajiye musu bayan ya tafi don su sha wahala to haka shugaba na gari dama ya zama ya gyara kasa yan kasa ba sa shan wahala ya kirkiri abubuwan da za a ringa tuna shi da su bayan ya riga ya ce amma a rasa abin da za a tuno da kai sai kace kace a rasa abin da za a tuno da kai sai yunwa a tuna abin da za a tuno da za a tuno da kai sai an yi barna da corruption a daidai zamanin ka lalle idan aka tuna ka da irin wannan ka bar mummunan labari ka bar mummunan tarihi abin da ya kamata shine a ganka da ai wato ka gyara al'umma lamarin sannan ka yi musu abubuwan da ake iya tunawa da su yanzu duk lokacin da za mu tuna sai dai mu tuno da irin su shugabannin da suka shuɗe shekaru da dama sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza wannan ko a sassan da muke ciki ko kuma a ƙasar mu baki daya amma nan yanzu ko aiki za su yi ma sai sun gano ina ne za su samun fasantar mai kyau to anan ne za su zo su wannan aikin ko al'umma suna bukata ko al'umma ba sa bukata yanzu ka ɗauko jihar Kano mun fi bukatar ruwa mun fi karatu mun fi bukatar tarbiyya amma sai a zo a magada dan ime ya karin ringa bi mutane ne ke da mota mutum nawa ne ya hau wannan gadar in ma fashion ne mun yi ya wacce ta ishe mu a yi tunanin abin da al'umma ke bukata nan irin su mun gado nan irin su shano da su bagwai sai ka tana neman yar hanyar da ba kana kara ta karya ba amma ba za a yi ba kuma an zo cikin gari ana yin wani abu da ba amfana al'umma ne ba wannan ba daidai ba ne Allah zai tuke ku a ranar da ba ku da an da za ku ba shi sai gaskiya kuma wallahi in ba ku da wannan gaskiya daga ranar kun tashi daga aiki ya ɗan uwa shugaba na gari Hassan al-Bakar yace da Umar ibn al-As'a ah, Abdul kamar uwa ce mai tausayin ɗanta ka kalle da ta dauke shi a cikin tota tara a cikin wahala ta haife shi a cikin wahala duk da haka bata kyale wannan yaron ba sai ta mai tarbiya yana yaro bayan wannan kuma ta tana nutsuwa ne da nutsuwarta tana kin yin bacci in bai barci ba duk sanda bai barci ba na kuka uwarsa ba ta barci, haka uwa take wahala da shi to wasu ake son shugaba ya ringa wahala da al'ummarsa wannan ne zai kubutar da shi a gaban Allah tabaraka wa ta'ala ya in uwa ka shayar da shi a wani lokacin sannan ta yaye shi a wani lokacin ma'ana ka ba wa ɗan ƙasa tarbiyya ka ba shi ilimi ka yi kreatin ayyuka da zai samu aikin yi daga nan ka yaye shi sai kuma a ɗauko wani simfin na daban amma dan Allah haka ke yi ba haka ke yi mana ba ya ɗan uwa yake kuma ita uwa mai tausayi in ta yana cikin lafiya sai ka tana jin daɗi tana murna in ta ga ɗanta iya cikin matsala sai ga ta damu to haka shugaba ya kamata ya zama yanzu mu dubi abin da yake faruwa kashe mutane kawai najeriya ta zama wani maidan wani fili ta zama wani fili kawai na hallakar da al'umma mutanen nan bandit din nan suna shiga garuruwa su kashe wanda suka ga dama yanzu har sun fara ma su karɓi kuɗin kusan sannan su kashe muku wanda suka kama a kasina aka samu mutum sun kama shi sun tafi da shi aka ce nawa ne fansarsa miliyan takwas dangin su suka haɗa miliyan takwas suka ba su muka kashe shi wani wani irin zalunci ne wani wani irin rashin mutunci ne amma kuma hukuma tana kallon mutanen nan ta kyale shi ba wani abu da ake yi abin da zai baka mamaki ko jiya na ba hanyar na ba hanyar babura ko jiya na ba hanyar jamshin jamshin na na custom wai ana ana neman a tara shinkafa Thailand wai duk wanda aka gari da shinkafa Thailand a kama shi wallahi wani in gudu za a iya harbin teku shinkafa tafi mu kima shinkafa tafi mu daraja shinkafa tafi mu mutunci shinkafa ana iya tare ta amma ga mutane suna shiga daji suna kashe wanda suka ga dama suna kama wanda suka ga dama suna kwace dukiyar wanda suka ga dama amma mutanen nan sun zo ba abin da suke to bari mu ga muku responsibility ku section 1 na 1999 constitution ya yi magana cewa dole ne har shugaba sai ya yi observing provision na constitution ya yi aiki da shi tunda da shi kuka imani da shi kuka kun kujerar ga abin da ya faɗa wannan sovereignty clothing constitution yana gaban kowa shi ne jagoran kowa kuma ya ce duk wani shugaba sai ya aiki da constitution to wannan constitution shi ya creating chapter 4 1999 constitution kuma ta bawa kowa right to life a section 3 kowa yana da damar ya rayu a Najeriya ba tare da wani ya taba ka ba sannan dai wannan constitution a section 45 ya bayanin cewa duk wanda ya yi violate duk wanda ya zo zai taba public morality public safety zai taɓa right of others to shi ma za a breaching constitutional rights ne waɗannan mutanen sun kashe wanda suka ga dama sun yi breaching section 33 suna kama wanda suka ga dama suna karɓar kuɗi a gurin wanda suka ga dama amma gwamnati ta ji yadda ce wani abu to alal akalla in ba za ku kun aiki da qur'ani da hadisi ba ku yi aiki da section 45 na 1999 constitution na cewa duk wanda zai kawo rashin zaman lafiya duk wanda zai taɓa rashin wani shi ma a taɓa rashin nasa amma bandit na suna yawo yadda kaga dama kai saboda rashin mutunci yanzu abin da ke shi ne in ka kama ka shiga daji wani zai gani sai siya an kama mutum sai wani sai siya miliyan biyu ba yadda za a ya kallama muku wannan sai idan kun ba shi miliyan biyu da ɗari biyar ko miliyan uku in ya samu wani ya ke mai miliyan biyu da ɗari biyar don Allah ku kalla ana cinikin ɗa kamar wani bawa ana cinikin ɗa kamar bawa babu tunani ga shugabanninmu babu damuwarsu komai na sai sun rashin mutunci a jiki komai talaka ya zama ci ba komai bane za a iya mai komai kuma daga cikin shugabannin nan ba akwai wanda hakuka sun yi akan cewa in ba a zaɓe su ba al'umma za ta cikin halaka to an zaɓe ku me muku me kuka yi banda bala'i bayan bala'i da kuke ɗora mutane a ciki ne kuke yi kun fito kun yi zanga-zanga an ƙara mafi ku me za ku ƙara kaga idan kuka ce yanzu ku za ku ƙara ko dai dama a dawar siyasa ke ta kuka yi ko kuma dama wancan gwamnatin daidai ta yi ko kuma ko yanzu kun yi kuskure dole ku yi da da ko dai dama a dawar siyasa ke ta kuka yi wancan gwamnatin daidai ta yi ko kuma yanzu kun kasa kuma duk wata gwamnati ana kula da ci gaban ta ne cewa ta ci gaba in ta yi fulfilling wato promises da ta riga ta dauka in gwamnati ta cika alkawarin da ta yi to wannan gwamnatin lalle gwamnati ce da ta ci gaba me yasa saboda ta dauki alkawari ta cika kuma mana alkawarin fighting against corruption har yanzu barna ta take yawo a bayan kasa yanzu makarantu irin irin makarantu da kake gani na gaba da secondary school wallahi wallahi wani gurin in zaka karba zaka dan ka je shi maki za a hana shi maki amma za a baka admission da dubu ashirin ko dubu talatin wanda ya ci an hana shi kai kuma ka wuna ba tare da ɗanka ya jarabawa ba kana ba da ishirin ko talatin za a baka wannan ba karashin ba ne wasu ina wata cekci a cikin gwamnati da ba a karashin kun yi magana akan noma ba a taɓa yin tsadar taki ba irin wannan lokacin ina noma wani talaka ne zai iya noma kun yi magana economy za ku boosting economy dan Allah kowa yanzu economy ɗinsa bai karye ba kowa yanzu baya cikin bala'i da musiba mutane nawa ne suke iya ci so uku a kwanciyar hankali da zaman lafiya mutane nawa ne kuna ganin Allah zai kyale wannan wallahi Allah ba zai taɓa kyalewa ba kuma muna gaya muku wannan ne dan ya zama dole mu gaya muku muna gaya muku wannan ne wallahi dan muna son ku gyara ku zo mu shiga aljanna tare da ku amma ba muna gaya muku bane don wani dalili daga cikin dalilin rayuwa ya ɗan uwa misali Hassan al-Basri ce shi fa shugaba kamar wanda aka bashi rukun wato maraya ne kasan shi maraya tattalin sa ake kula ake da shi haka ake so shugaba ya rika kula da mabiyarsa ya uwa shugaba yana wa yana wa mabiyansa tarbiyya sannan yana kare su daga dukkan wani abu da zai cutar da su kai yadda shugaba kamar zuciya yake shugaba a cikin al'umma kamar zuciya yake kamar zuciya yake akan sauran gabbai mai manzala ta kalma ya faɗa cikin hadisin bukhari da muslim sai ala inna fil jasadi mudga a cikin jiki akwai wata tsoka tana nan idan ta gyaru duk jikin ya gyaru idan ta lalace dukkan jiki ya lalace sai ce wannan gaba ita ce mai zuciya to haka shugaba yake in ya lalace ya yi adalci ya yi daidai al'umma za ta lalace idan shugaba ya yi adalci ya daidai al'umma za ta gyaru Allah gyara mana shugabannin ya ƴan uwa shugaba na gari idan sanar bakari ya ce ina mana da cewa shugaba na gari Shi ne wanda ke tsayuwa tsakanin bayi da Allah mana ya hana bayi saba ma Allah duk wata barna shugaba ya shiga abin da zai ba ku mamaki mu shugabanninmu da su ake tabbatar da barna a bayan kasa yarinyar da su ce wannan laifin ce wannan tsirarar a ƙarƙashin tsirarar da ke wani zo ya ji annabi sallallahu alaihi wasallama an je da aka mata amma an mana suwaye ka hana suwaye ka hana a mutuncin annabi ka hana a kama wani dan a dakatar da shi daga yin wannan abun a nan gaba amma ka shige gaba ka sai ba za a hukunta wannan ba to ran da Allah ta'ala zai hukunta shi ka je ka hana ran da Allah zai kama shi hukunta shi dan Allah ka je ka hana ha antum haula jadartum anhum fil hayati dunya faman yujadilu Allah anhum yawm al-qiyamati amman yakunu alaihim wakila ku da kuke tara mutane to ran da Allah ya gamce ka je ka hana in kana ganin gata kai mutum a duniya ya yi barna kana daure mai jinji ya yi barna to ran da ubangiji tabaraka wa ta'ala zai kama shi sai ka je ka hana shi shugaba yana sauraron maganar Allah ne sai sanar da mutane shi shugaba komai zai zai zai kalli Allah zai gan Allah sannan kuma ya nuna al'umma su dinga yin al'amura dan Allah kai shi shugaba mai mika wuya ne zuwa ga dokokin Allah kuma yana tura mutane su je su dokokin Allah haka shugaba ya kamata ya ba ya zama mai barna ba ba ya zama mai daure barna jirgi ba sai yake ce mai ya kai wannan shugaba kada ka zama fa kar ka zama a cikin abin da Allah ya baka na mulki. <clears throat> ka zama kamar bawan da shugabansa ya ba shi amana sai ya kiyaye wannan shugaban dukiyarsa da iyalinsa amma sai dai lalata dukiyar sannan ya tarwata iyalan dan Allah ya shugaban ka zai idan ya kama shi kaddara a ce shugaban kasa ya baka kulawa da iyalinsa da dukiyarsa sai kuma ya bincika ya ga kayi watsi da wannan dukiyar tata ka tozartar da iyalinsa kuma yana nan a matsayin shugaba za ka tsira to kar ka zama kamar haka domin dukkan halittu iyalan Allah ne Allah ya ba wa shugaba ya kula da su duk dukiyoyi dukiya ce ta Allah Allah ya ba shi ya kula da su kada ya zalunci dukiyar gwamnati kada ya zalunci al'umma a dukiyarsu amma abin da zai baka mamaki ba abin da baya al'umma akan dukiyarsu a kwace musu ba abin da ba a yi shi ta ga Najeriya ta dauka duk wani sai ga ana complain yau albashi na ban dubu biyar ba yau albashi na ban dubu bakwai ba sai Allah abin da rashin imani mutumin da yake dauka albashi ba talaka ne mutumin da ke nawa mutum nawa ne yake daukan dubu ɗari biyar a Najeriya mutum nawa ne yake daukan miliyan ɗaya a Najeriya duka albashin da ake magana dubu ɗari da fa ɗari da hamsin ɗari biyu ɗari biyu da hamsin wanda idan kana kashe ɗari biyu da hamsin kana samun ɗari biyu da hamsin ka da yankin kashe dubu goma kenan a rana ɗaya kaga kai da cin kaza kun yi sallama kai da zuwa mace kun yi sallama kai da zuwa ina ne da kun yi sallama sai dai kalla a gari ana yi shi ta sai mace ta shekara goma a layin ku shiga kasu to za ka ga mutum za ka shiga amma duk da haka sai an ba an ɗauke ma dubu biyar an ɗauke ma dubu bakwai wani wani zalunci ne wani irin rashin tausayi ne na al'umma ya yan uwa yake cewa shi shugaba na kwarai yake amirin mu'mina ka sani Allah ya saukar da hudu dokoki cewa kada ai kaza duk wanda ya kaza a mai kaza Allah ya saukar da wannan ne dan a hana munanan ayyuka a hana albasha amma yanzu mu musamman na suna kallo za a buɗe gurin bikin da ake yin alfasha amma sai sai take musu rijista ba ku tashi dai mun ga wani guri gurin ba abin da ake sai a sha shisha sai yan mata zai su zauna a gurin wata kan wani wani kan wata a cikin garin Kano a cikin birnin Kano wai da aka yi magana wai suna da lati wai suna biyan haraji me wannan duk wanda yake da iko akan wannan mai zai ga Allah kai ne ka ba su lati su ci gaba da barna suna saba ma Allah Allah ya ce kul inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batan Allah ya hana alfata a fili take ko a koyi Allah ya hana sai kuma ka bada lafiya sai ka halatta ka yadda aje a yi to ka tsoron Allah ran da Allah zai fice ka wata rana Allah zai tafiye ka a gaban shi za ka yi bayani dan ka samu opportunity ka zama gwamna ko ka zama shugaban kasa ko ka zama wani mai dama ya zama wannan shine abin da zaka saka wa Allah tabaraka wa ta'ala da shi to akwai ranar da Allah madaukin sarki zai garkace ka kuma a ranar sai kai bayanin abin da zaka ya yan uwa har yake cewa yanzu an ta shugaba ne don a hana alfasha da munanan ayyuka to idan kuma shugaba in shugaba yana yi ya za a yi an sanya sannan yace Allah ya sanya kitabi ga bayinsa dan a tsare rayuwar mutane Allah Allah yake walakum fil kitabi hayatun ya ulil albab Allah yake Allah ya rubuta muku rayuwa a cikin kitabi Allah ya sanya muku rayuwa a cikin kitabi alqatul anfal alqatil kisa shirki ana aikita duk wanda ya san yau idan ya kashe za a kashe shi dan Allah gobe zai kashe wani ba zai kashe ba kai dan a rai a shari'ar musulunci aka ce wa yuqtalu jama'atu bil wahid ana kashe jama'a da yawa in sun yi hakan kai an samu conspiracy sun je sun kashe wani to gaba ɗaya kuma za a iya kashe kuma sai na umar ya yi wannan dan a kiyaye rayuwar mutane dan ba wani daɗi a gani a ce rai bai tsira ba to lalle akwai matsala ya ɗan uwa yace ya kai amiral mu'minina ka tuna ranar da ka tuna mutuwa da abin da yake biyo bayan mutuwa bayan mutuwa sai kabari bayan kabari sai ranar tashin alkiyama bayan tashin alkiyama ranar za a ware kowa in wuta fariqun sai jannati wa fariqun sai sa'ir ita kuma lahirar ka tana yin kyau ne in ka gyara duniyar ka shi yasa duk an da ke sa za a shiga aljanna za su ce wanda yayi imani yayi aiki na gar'aina a gidan duniya innal ladina amanu wa amilu salihati kana lahum jannatul firdausi nuzula wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min kaga a duniya ne والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة a duniya ne ake imani a aiki na gari in ka tafi da su lahira shine guduri sai ka kashi gidan aljanna dan Allah ya tabbatar da cewa imani da aiki na gari ne kadai zai kai dan adam gidan aljanna to ya ga mai kasance duniya da abin da ke biyo bayan bayan bayan mutuwa baka da baka a lokacin dan ba wanda zai Ba ka baka da jama'a a lokacin dan jama'ar ba za ta iya amfana ka ba yi kayi ka yi gudiri dan wannan ranar dan mutuwa da abin da ke biyo bayan mutuwa na alfadawul akbar Allah ya ce innal ladina sabaqa lahum min al-husna ulaika anha mu'adun la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun sai la yahzunuhum al-fadawul akbar tashin hankali ne girma na farfajiyar alkiyama ba zai dame su ba amma in sun yi imani sun yi aiki na gari yace kai amirul mu'minin ka sani kana fa da wani gida kana da wani masauki da dole sai ka sauka ba wannan da kake ciki ba kai katon falo ka sa ac ka sa kafe ka sa kujeru ka sa plasma kasuwa ba za mata katanga ba sai dai aje ta ga kayan shaye-shaye da komai to wannan shine gidanka da duniya amma akwai wani gida da bai faka ba dan karami yana nan yana jiran ka kuma sai an saka a kuma da dan adam yana da hankali da tunani tunda Allah yake cewa zai kowa ya mutu ba wanda ya taba kariya Allah ke ni ba zan mutu ba tun da ake cewa za a shiga kabari ba wanda yake zuwa ce ni ba zan shiga kabari ba a shekatun gaskiya ne da haka ya ce da shi zaman ka zai yi tsayi a ciki masoyanka za su rabu da kai masoyanka suna kallo za su sallama ka su tura ta cikin zirgin rafin kabari ɗan ƙanƙanin na a sata a ciki abin nan wallahi ana gaba gunne ka wani sai ya yi barna dan an samu kana da ɗa mara tarbiyya kana da dukiya sai ki ai mu fara gawa ki dama shi ya hana mu yar motsa na ta miliyan biyar ka ji hawa yarinya ka tana bukatar kai mata kaza duk ka kasa to yanzu ne gadi ya ware mu kuma yanzu mu zo mu abin da ba ga dama da dukiyar wani bala'i da ake cikin sai ga baya mu mutu ka je kotuna gani dukiyar ta ke ba ana bin ta baki za a biya ayyansa ce ba ba za ka biya musu bashi ba su ba su a biya bashi ba ba su da bashin ba sun yadda a kyale ubangiji su su da nauyin su kuma su more dukiyar a gidan duniya bashi ni na da ce din da bashi akan aka yi ƴaƴan nan su biya uban bashi wallahi sai da aka yi tilasta su ko su tilasta su sannan aka biya bashi amma ba su yi biya ba yara ne za ka mutu kamar musu dukiya da yawa su zo su ɗan yi ma wani abu na wakafi wanda ranar zai ringa samun ka kana rana kana cikin kabarinka amma sai su ba za su ba sun yi maka su ne za su yi ɗanka zai gaya ma wannan amma ka dage kana tara yaki halali yaki haram lalle dan uwa ka tuna ranar da matakka ta yanka kowa naka za ji shi yau mai sirri da min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani saboda me li kulli mri'in minhum yawma idin sha'nun yughnihi mutuna ranar da za a fito da cikin kabari ranar da za a bude asiri yawma tubla sarair mutuna wannan ranar mutuna littafin da za a fito mana da shi a ranar alkiyama da karamin laifi da babba wannan littafin ba zai baya wato baya kyalewa amma yace mali hada kitab la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa asaha yace kai shugaba yanzu kana cikin jinkiri tun kafin ajalin kai kare burin kai kare kada kai wa mutane hukunci kada kai bayan Allah da hukuncin jahilai hukuncin da ba na Allah ba afa hukumar jahiliyyati ya bagu kada ka ringa tsora mabiyanka akan tafarkin azzalimai kada ka ɗora musu mutanen da za su cutar da su takura wa rayuwarsu domin za su ci gaba da cutar su ne ya ce in kai wannan sai ka ɗauki zunubin kanka da kake da shi kuma da zunubin waɗansan bayan Allah da ka cutar liyahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah wa min awzari alladhina yudillunahum bighayri ilm kan kuma yace wala yahmilunna abqalahum wa abqalan ma abqalihim su dauki nauyin su da wani nauyin kuma wanda ba su suka nemi ba amma su suka yi sa. ya yan buwa hasan albasar ya mai nasiha da cewa kaka karbi kaka kalli ikon ka na yanzu kai ake injiniya kai ke karewa to ka tuna kuma ranar da za a zo a daure ka da igiyar mutuwa a gaban su a daure ka akai ka ba wanda yake kare ka yace ka tuna ranar da za a tsaya a gaban Allah a taron mala'iku da annabawa da manzanni ranar da kowace fuska ta kaskanta a gaban ubangijin da ya zama alhayyul kayyum. lokacin wannan ranar yace da karshe ya amiral mu'minin ni ko da ban kai waɗanda suka wuce ni iya wa'azi ba mana wa'azin bai kai ma yadda ya kamata ba to ni ko ba zan kyale ka ba dole sai na ba wannan azin wa'azin saboda tausayi saboda nasiha ka ɗauki wa'azina a matsayin mai magani ne ya zo yake ba wato likita ne zai bawa wanda yake so magani mutumin da ya san magani ne zai ba wanda yake so magani to kaga lokacin da zaka ba wanda kake so magani ba ruwanka da baya jin dadin sa zaka ba shi magani ne saboda me saboda kana so ya warke yace domin ina bukatar lafiyarka sannan ina bukatar rayuwarka shi yasa na ma wannan nasiha kuma muke wannan nasiha ga shugabanninmu da ya karshe akwai dana alkiyama rayukan da ake kashewa lallai wajibi ne ku hana wajibi ne dole ne ku hana wannan in ku hana ba to akwai ranar alkiyama za ta kuma abin da muke gaya gwamnati an zaɓe su ne don su gyara ɓarnar da aka yi a baya amma ɓarnar su ma ta wuce ɓarnar baya wannan ba daidai ba ne mutanen da suke shiga rediyo ko su zo majalisa da al'umma ta ringa kare to in kun yi ta ku kare ta a gaban Allah tabaraka wa ta'ala wannan gwamnatin ta gaza wajen kare mutane ta gaza wajen bawa mutane rayuwa mai kyau ta gaza wajen komai kuma ana ta ne ba don babu resources da za yi ba ba don babu yadda za a yi ba kawai don haka ake so ayi. yi haka ya ubangiji muna kawo kara duk wanda yake da ikon bamu kariya duk wanda yake da ikon bamu sauki a cikin rayuwa amma saboda san zuciya saboda ganin dama ya hana ya ubangiji ka hana shi biyan bukatarsa ya ubangiji Allah ta baraka wata ta'ala ka takura masa kamar yadda ya takura mana ya ubangiji Allah kamar yadda suka yi wasa da rayuwarmu ya ubangiji ka yi wasa da rayuwarsu ya ubangiji ka musu mu'amala irin mu'amalar da suka yi mana اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين واعد عوده الدين يا رب العالمين اللهم امنا في اولاننا واتنا امتنا ولاة امورنا واجعل ولايتنا في مخافك واتقاك يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إله إلا الله أشهد أن